Masu ruwa da tsaki sun shirya taron ne domin alalubo hanyoyin da za a kai ga samun nasara a babban taron gangami na jam'iyyar na fidda gwanaye a matakin gundumomi da kuma ƙananan hukumi. A daidai lokacin da taron ya kusa karewa ne waɗansu 'yan ta'adda suka faɗo ɗakin taron inda suka yi ta dukan mutane kana suka ɓaɓɓata wasu kayayyaki da ke cikin ɗakin taron wanda haka ya janyo sanadiyar samun raunuka ga waɗanda suka halarci taron a ƙoƙarin da suke na tserewa. Kaɗan daga cikin waɗanda suka halarci taron sun bayyana bayanin yadda al'amuran ya faru. wannan abu da ya faru wannan abu allah ya daɗa kare mu allah ya sa ta tsaya nan. Bayan ya gama bayani ya mai al'umma cikakken bayanin halin da jam'iyya take ciki da kuma inda jam'iyya ta nufa. A lokacin da ake gudanar taron, Sanata Suleiman Usman Hunkuyi ya bayyana cewa an shirya taron ne domin a faɗakar da 'ya'yan jam'iyyar hanyoyin da za a bi a gudanar da waɗannan zabukan da yake gaba ta yadda za a yi shi cikin gaskiya da adalci. State delegate guda biyar su ne wadda za su je fitar da zaben da gwani da za su tura mana malam nasiru ya koma inda ya fito idan an suleiman usman hunkuyi da dr ahmed tijar ramalan sun bar ɗakin taron lafiya ba tare da samun wani launi ba sai dai motar dr ahmed tijar ramalan ne aka bata muhammad idris labarun liberty